hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da shida ga watan february shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 47 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil zahim wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ji kanshi da gafara littafin iktida'us siratul mustaqim yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci wato mas'ala ta alwala'u wal bara ibn taymiya ya kai matuƙa wajen yin bayanai dalla dalla da kawo maganganu daga cikin alqur'ani mai girma da maganganu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masu inganci da maganganun magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci dangane da ainihin haramcin koyi da kafirai da wajabcin dagewa a kan tafarki da al'adun musulunci ba tare da ainihin kwaikwayon kafirai ba sawa'un waɗannan kafiran maguzawa ne ziryan kuku kafirai ne waɗanda suke masu littafi kamar yahud da nasara allah ubangiji ya saka mashi alkhairi malam yana kawo mana bayanai dangane da abubuwan da ya ambata waɗanda suke da alaƙa da ainihin wato wasu ƙa'idoji waɗanda a kansu ne ake gina watan wannan ƙa'ida ta addinin musulunci game da hana koyi da kafirai bayan da ya kawo bayani akan wasu na iya cewa akwai nasoshi da suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya kwaɗaitar ko kuma ya nuna yana so ya kwaikwayi yahudu akwai al'ayoyin alkur'ani waɗanda suka ishara zuwa ga umarni gare shi da sauran al'ummarsa akan bibiyan irin shari'arsu kamar faɗin Allah faɗi hudahu muqtadih da kuma cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu allazina aslamu lillazina hadu warribbiyuna da kuma ire-iren dai waɗannan ainihin nasoshi waɗanda suka zo baya da bayan da ibn taymiya ya bada amsa akan waɗannan maganganu shine yace wannan bayani game da ainihin wato abin da ya sa ba zai yiwu a koyi da su hakanan a makance ba a bi su a kan tafarkinsu ba ya ce wannan magana tana ƙarƙashin wasu ƙa'idoji ne kamar haka fuska ta farko cewa ba zai yiwu ainihin wato a ce kawai a koyi da su ba sai in idan abin da ya zo a cikin shari'ar su ya tabbata a cikin shari'ar su kuma shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta goyi bayan wannan abu wannan ne mana bayani ya kawo hadisai da maganganu akai a inda ya istishhadi da mas'alar da suke da alaka da azumin ashura da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan to muna cikin wannan bayanai ne sai lokaci ya ƙure mana a inda muka kwana inda yake mana bayani akan cewa shi wannan ainihin wato umarni akan a saba ma yahud da nasara yana zama dole ne a lokacin da musulunci yake da ƙarfi musulunci yake da daula musulunci yake da gwamnati ya ce idan kuwa musulun ya samu kanshi a ƙasar kafirai kafiran nan waɗanda ake yaƙi da su ne ko ko waɗanda ba a yaƙi da su in ya ga akwai cutarwa a rayuwarsa a lokacin da yake ƙoƙarin saɓa musu ya ce a nan ba dole ba ne sai ya saɓa musu akan hadiyu zahir shari'a da ta shafi kamar sutura ko wasu al'amura waɗanda ba su da alaƙa kai tsaye da aƙida ya ce wannan ba dole ba ne a nan su ya saba musu muka ji sharhin da al'imamu a sheikh muhammad ibn salihin al'ufaimin ya yi game da wannan matsala za mu tashi inda mala yake cewa fa'amma fi daril islami wal hijira allati a azzallahu fi hadinahu amma idan ana zaune a ƙasar musulunci da ƙasar hijira ƙasar da Allah ya ɗaukaka addininsa a cikinta waje alal kafiri na bi gara wal jizya Allah ya sanya kafirai suna cikin ƙasƙanci a wannan ƙasa suna biyan jizya na zaman da suke suna biyan harajin zaman da suke yi ƙarƙashin gwamnatin musulunci fafiha a irin wannan ƙasar ne shuri'atul mukhalafa ya zama shari'a ta tabbatar da dole a saba wa kafirai wa idza zahara anna al muwafaqata wal mukhalafata takhtalifu lahum bi ikhtilafi zamani wal makan yace to in ka fahimci cewa dacewa da su da kuma sabawa da su wasu al'amura ne waɗanda suke caccanzawa da gurgurdan canzawan zamani da lokaci gwargwadon canzawan zamani da wuri akwai inda zai zama dole akwai inda zai zama mustahabbi akwai inda za a kauda kai saba musu ko dacewa da su don ka gane haka zaharat haqiqatul ahadisi fi hadha to sai waɗannan hadisai su bayyana maka karar me suke nufi ma'ana hadisan da suka zo suna nuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soye koyi da Yahudawa ko yana kirda don koyi da su to yayi waɗannan abubuwan ne farkon dawowar shi Madina a lokacin da yake kokarin ya ta'alifin zukatansu ya ja su a jika don su gane addinin shi da nasu sun fi kama da juna fiye da addinin maguzawa cewa kuma addinin shi irin addinin annabawan da suka yi wa'azi ne a cikin al'ummomin yahudawa ɗin su annabi musa da ainihin makamantansu don haka a wannan lokacin ne ya yi ƙoƙarin duk abin da yake da tabbaci a cikin addininsu cewa gaskiya ne to sai ya ƙoƙari shi ma ya biye musu akan wannan abin la'alla sa samu ƙwarin gwiwa cewa wannan addinin addinin ƙwarai ne su shiga ma daga lokacin da aka yanke tsammani akan cewa sun riga sun yi rijistar kansu a matsayin mahassada ba za su yi imani ba sun ga gaskiya ba za su bi ba daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sake musu wata mujamala ba to haka za a kalli wannan ka'idar a duk wurin da musulmai suke zaune shin musulmai suna da ƙarfi da ainihin wato nufuzi wanda zai ba su dama su saba wa kafirai ba tare da sun samu wata matsala ba to wajibi ne a wannan yanayin su yi aikin da ya dace na saba wa kafirai a cikin shirya kafirai ko kuwa suna cikin kaskanci su musulmai ba su da gwamnati ba su da ainihin ƙarfi a ƙasar da yahudu ko nasara ke da karfi to a nan wannan mukhalafa din ba a shar'anta musu ita ba musamman idan ya zama akwai cutarwa musamman idan ya kasance idan sun biye ma waɗannan yahudu ko nasara a cikin alhadi zahir wannan zai ba su damar yin wa'azi wannan zai ba su damar su iya leƙo musulmai asirin da ke cikin ainihin wato a waɗannan yahudawa wannan manganin su muka ji daga ibn usaimin a inda ya tabbatar da cewa amma fa wannan baya nufin a saɓawa shari'a inda ya misali da mace ta ainihin wato cire hijabinta don wai ta dace da yahudawa ko kiristoci a ƙasashensu ko kuma mutum ya ce bari ya wani abu na ainihin kafirci ko fasikanci wai dan su suna yi ba wannan ake magana ba na ana magana akan sutura ne ko yare ko ɗabi'ar da suke yi ta gaisuwa ko tarayya da junansu shine alhadis zahir ina fata mun gane wannan sai malam yace alwajhu thani fuska ta biyu ta wannan magana ita ce law faradna anna zalika lam idan muka dauka ma cewa abinda ake magana akai na su da aka ce ana iya bin su a kai idan ta tabbata gaskiya ce mu ɗauka ma cewa ba a goge wannan shari'a ba fannabi sallallahu alaihi wa sallama huwa allazi kana lahu an yuwafiqahu manzon Allah shine yake da damar ya ga damar dacewar bari yayi ainihin muwafaqa da su akai li'annahu ya'lamu haqqahum wa batilahum saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san menene gaskiya a cikin abin da suke yi ya kuma san me barnar da take cikin addinin da suke yi bima yu'allimuhu Allah iyyahu ya san haka ne ta hanyar abubuwan da Allah ya sanar shi wa nahnu natba'uhu mu ko muna bin shi ne fa amma nahnu fala yajuzu lana an na'khudha shay'an min ad-din an dan haka mu kam tunda Allah baya sanar shi mu kai tsaye ta hannun manzon Allah yake sanar shi mu manzon Allah kuma baya duniya to ba zai halasta gare mu mu musulmai kawai mu ce bari mu ɗauko wani abu kai tsaye daga cikin addinin yahudawa la min aqwalihim ba zai halasta mu ɗauko maganganunsu ba wala min af'alihim ba zai halasta mu ɗauko ayyukansu ba bi ijma'il muslimina wannan shine ijma'il musulmai al-ma'lum bil ittirari min dinin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ilimi ne na larura kowa ya san haka a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama walau qala rajulun da wani mutum zai ce yustahabbu lana muwafaqatu ahli kitabi da wani mutum zai bada fatawa ya ce mustahabbi ne mu dinga dacewa da ahlul kitabi almawjudina fi zamanina waɗanda suke rayuwa a zamaninmu lakana qad kharaja an dinil umma da wannan mutumin ya fita daga cikin addinin musulunci duk wanda zai bada fatawa ya ce ya zama mustahabbi mu dinga dacewa da yahudawan zamaninmu saboda ga shi wai a ganin shi mai wannan maganar ai ga manzan Allah ya azumin ashura ko wani abu makamancin haka kuma yahudawan zamanin shi suna yi ibn tamiya ya ce wannan magana kalmar ridda ce da mutum ya fitar daga musuluncin ya faɗa haka Allah ya tsare mu as na uku an naqula bi mujibihi sai mu faɗa karkashin wannan mu ce kana yu'jibuhu muwafaqatu ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ne yana kokarin ya dace da ahlul kitabi dangane da abin da bai da wani umarni ne akai thumma innahu umira bi mukhalafati Kana nan kuma sai aka umurce shi da ya saba musu da kafin a umurce shi da ya saba musu a cikin abubuwan da bai da wata shari'a akai to sai kokari ya dace musu da su don tunanin cewa ai su ma shari'ar littafin sama suke bi to ana nan sai Allah ya aiko mishi da wahayi cewa ka dinga saba musu wa umirna nahnu an nattabi'a hadayahu mu kuma ka ce mu bi shari'arsa wa hadaya ashabihi as-sabiqin al-awwalina da kuma bin shari'ar sahabbansa na farko wanda suka riga kowa shiga addini minal al-muhajirin wal ansar daga cikin mutanen makka da mutanen madina radiyallahu anhum ajma'i wal kalamu innama huwa fi anna manhiyuna an tashabbuhi bihim dan haka dama kuma zancen yana magana ne gaba ɗaya shi littafin nan akan cewa mu an hana mu daga mi kama da su fi ma lam yakun salaful ummati alai a cikin abubuwan da magabatan wannan al'umma ba sa kai fa amma ma kana salaful ummati alai amma dangane da abubuwan da magabatan al'umma mu suke akai fala raiba fihi wannan babu kokonto akai sawa'un fa'aluhu aw tarakuhu daidai wa daida shin su yahudin sun aikata ko ba su aikata ba in dai magabatan al'umma mu suna kai to za mu ci gaba da aikatawa fa inna la natruku ma amara Allahu bihi li ajali anna al-kuffara taf'aluhu ma anna Allah lam ya'murna bi shay'in yuwafiquna alaihi. illa wala budda fihi min nau'i mughayaratin yatamayyazu biha dinullahi al-muhkam mimma qad nusika yace fa inna mu musulmi la natruku ma amara Allah bihi ba za mu bar mu watsi ba za mu yi watsi da abin da Allah ya umarni da shi ba li ajali annal kuffara taf'alu dan kawai wai kafirai suna yin irin wannan abu ma anna Allah lam ya murna bi shay'in tare da cewa muna faɗa wannan magana kuma muna itirafi da cewa Allah bai umurce mu da aikata wani aiki ba yuwasiquna alaihi wanda ainihin zai sa mu dace da su akai yuwasiquna alaihi za su dace da mu akai illa wala budda fihi naw'u mughayara sai ya kasance akwai wani bambanci da ke tsakaninmu da su ya tamayyazu biha dinullahi al wanda addinin Allah cikakke na musulunci zai bambanta mimma qad nusikha daga addinin da an riga ya an share shi aw buddila ko kuma sun canza abin da yake cewa shine dama idan muka ji in muka kaddara cewa to mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kwaikwayon yahudu amma akan abubuwan da bayi da wani nassi da Allah ya bashi akai amma ana nan to Allah kuma ya aiko mashi da saƙo gama gari cewa a saba musu daga wannan shine ƙa'ida da ake kita shari'a daga nan sai aka wayi gari kenan abinda zamu biyayya mara shi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da abinda magabatan wannan al'umma suka rayu kai. kuma mu musulmai ba a umurce mu dan wasu suna cewa ne to abinda za a yi duk abinda muka ga suna yi idan muna yin wani abu ko da shari'a ne in suka zo suna yi to sai mu mu bari akwai masu wannan ra'ayi cewa tunda muna barin gemu misali idan kiristoci da yahudawa suka fara barin gemu to mu sai mu aske namu saboda asalin saba wanda ake so a yi shine malai yake cewa a mu musulmi ba za mu daina yin abin da Allah ya umarci mu ba don kawai yahudu suna yi sai dai su su daina ya ce ba za mu daina ba sai eh, saboda wai suna yi sawa'un sun yi ko sun bari ba ba shine hujjanmu ba hujjanmu shine an ce mu yi a shari'amu don haka amma ya kamata mu san cewa babu wani abu a shari'anmu wanda aka ce mu yi wanda su ma suna yin irin shi sai ya zama a cikin namun akwai wani abu da zai bambanta da nasu shine ka'idar suna yin sallah yahudawa suna yin sallah musulmai suka bo Allah ya shar'anta musu sallah gashi na annabi Musa karra ya faɗa ya ce na jarab na jarabta banu Isra'ila game da sallah sun kasa kaga kenan suna yin sallah a cikin hadisin Isra'i ko to da Allah ya zo sai kawo wasu abubuwa a cikin sallolin mu waɗanda za su bambanta da nasu daga ciki akwai yin sallah da takalmi misali dan ya bambanta da nasu daga ciki akwai kaza daga ciki akwai kaza haka azumi suna yin azumi da aka zo sai aka bambanta azumin mu da nasu da gaske akwai sahur aka bambanta azumin mu da nasu ta hanyar sahur hakanan hakanan dai ga sunan abubuwa daban-daban suna yin bukukuwa na tunawa da wasu ranaku da Allah ya halasta mana bikin tunawa da ranaku guda biyu sai aka saɗaɗa wasu ibadoji a cikin ranaku, don kai zama ranakun kawai sharholiya ne su yadda suke ranar sallah na ainihin ah, abin nan sallan eh, azumi da sallan eh, layya duka aka sanya ibadojin kabarbari da ibadojin sallar idi ita kanta can aka sanya ibada ta zakafi da kai nan aka sanya ibada ta yanka amma kuma sai aka ba da dama a yi shagali da bai wuce haddin shari'a ba su ko nasu ba tsabar shagali ne kawai ina fata mun gane shine abin da yake ishara kan cewa duk na abu da ka ga an samu muwafaka cewa akwai shi a addinin yahudu akwai shi a addinin musulunci don ka kalla da kyau za ga musulunci ya kawo wani abu da zai bambanta tsakankanin guda biyu don a gane wanne ne addinin Allah na gaskiya daga addinin da aka lalata shi ko aka canza shi hatta da azumin ashura din mun karanta cewa shari'ar musulunci ta fi so ka yi kwanaki biyun tasu'a da ashura don ya bambanta da kwana ɗaya da suke jama'a ana fata mun gane wannan abin da yake faɗa nan wallahu ta'ala a'lam sai malam yace faslun qad zakarna min min dalail alkitabi was sunnati wal ijma' wal athari wal i'tibar hakika mun ambaci dalilai daga cikin alqur'ani da cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ijma'in malaman musulunci wal athar da maganganun malaman farko wal i'tibar da abubuwan lura duka an ambace su ma dalla ala anna tashabbuha bihim fil jumlati ano. dalilan da suka tabbatar da cewa kamantakekeniya da kafirai a dunkule abu ne wanda an hana musulmi yayi wa anna hum fi hadihim mashru'un kuma cewa saba wa tafarkin rayuwarsu to shari'a ta shar'anta wa musulmi ya aikata haka imma ijaban akwai wuraren da yake wajibi ne a saba musu wa in mastahbaba akwai wuraren da kuma yake mustahabbi ne a saba musu bi hasabil mawadi gwargwadon waɗannan abubuwa ko wurare ko gwargwadon abubuwan da suke sune wato muhallin da ake magana a kai waƙar takaddama bayanu anna ma umira bihi min mukhalafatihim kuma ya gabata an yi bayani akan cewa abinda aka umurce mu da shi na saba musu mashru'un shari'a ne sawa'un kana zalikal al-fi'lu mimma qasada fa'iluhu fa'iluhu tashabbuha bihi daidai wa daida shin wanda yake aikata wannan abun da gaske a zuciyarsa yana nufin bari in dace da yahudi ne aw lam yaqsid ko ko ba da nufi bane ne wa kazalika ma nuhiya anhu in mushabahati hakanan kuma wato abinda aka hana na koyi da su ya ummu ma idza qasatta mushabahatahum aw lam taqsid yana hada abinda yana game abinda ko kai nufin dacewa da su ko ba kai nufin dacewa da su ba fa inna ammata hadhihi al-af'al a'mal lam yakun al-muslimuna yaqsiduna al-mushabahata fiha yace domin daukacin waɗannan ayyuka da ake cewa musulmai suna yi kuma suna kama da yahudawa a cikinsu mafi yawansu musulmi ba sa yin su da nufin bari mi kama da yahudawa wa fiha ma la yatasawwaru qasdal mushabati fi akwai abin da ma bai yiwuwa ai tunanin cewa da gangan mutum yake ka da sha'ar kaman farin gashi furfura da ke fitowa da aka ce idan mutum ya furfura farar furfura to kama ne da yahudawa amma kaga ai ba da kanshi yake wa kanshi furfura ba zaka bai yiwuwa ma a ce shine yayi kokarin yin kama da su dabi'a ce ta kai shi ga haka ko wa tulush shari da kuma tsayin gashin baki dan mutum ba shi ke jona wa kanshi gashin baki ya tsawo ba zaka anan ma bai da ta cewa game da faruwa abu sai dai yana da ta cewa game da canza yanayin wa nahwi zalika da makamantan waɗannan sun علم yace sannan ka sani anna a'maluhum salasatu aqsami ayyukan da ake cewa a saba musu akai din to ayyukan iri uku ne qismun mashru'un fi dinina akwai bangare na farko wanda ya zo a cikin shari'a addininmu ma akaunihi mashru'an lahum kamar yadda su ma an shar'anta musu wannan shari'a aw la yu'lamu annahu kana mashru'an lahum ko kuma ya zama ba a san ko an shar'anta musu ba na lakin lakinnahum yaf'alunahu hul'ana amma dai suna aikatawa abinda akwai shi a cikin musulunci kuma akwai shi a cikin addinin yahudu ko nasara ta yiwu shari'a ce ta yiwu kuma ba shari'a ba ne kawai suna yi wa kismun kana mashru'an saka hu shar'ul qur'an ko kuma ɓangaren da yake a cikin addinin su shari'ar su ne ana nan kuma da ƙur'ani ya zo sai ya soke wannan shari'a wa kismun lam yakun mashru'an bi halin ko kuma bangaren da kwata-kwata ba shari'a ba ne wa inna ma hum ahdathu tsabaragen a ce suka kawo kaga kala uku kenan abin da yake ya tabbata a musulunci kuma ya tabbata addinin su suna yi sai dai watakila ba a tabbatar da ingancin shi addinin su ba abin da ya tabbata a addinin su amma musulunci ya zo ya soke shi abin da bai ma tabbata addinin su ba amma suna yi sai ya ce wa hadhihi al-aqsamu thalatha waɗannan kashe-kashen guda uku imma an takuna fil ibadatil mahba kowane ɗaya daga cikin su zai iya zama a cikin tsantsagariyar ibada ne shine abinda ake yi kawai dan neman abin da ke wurin Allah wa imma an takuna fil adatil mahba ko kuma ya zama tsantsar al'ada ne abinda ake yi kawai dan buƙatar duniya babu wani abu da ake nema aslan a lahira game da wannan wahiyar adab su ne ladubbar rayuwa da tsare-tsaren duniya na siyasa da tattali da ainihin wa zamantakewa da aure da mutuwa da makwabtaka da gado da ciniki da yaƙi da saye da sayarwa abubuwan da nan duniya ne kawai ana yin su ne kawai don tsare-tsaren rayuwar duniya da bukatun duniya wa imma an a ibadatu wal ko kuma ya zama an haɗa. da ibada da al'ada sun haɗa a juna saboda akwai al'adu muka ce al'adu ana muna nufin abubuwan da dole sai mutane sun yi su in suna wasu akwai irin waɗannan abubuwa waɗanda addini yana shiga ya kaka gida a cikinsu alal misali kamar jana'iza rufe mamaci idan ya mutu kau da mamaci kau da gawa al'ada ce ta ɗan adam domin ɗan adam bai iya rayuwa tare da gawa dole duk inda mutane suke rayuwa idan ɗayansu ya rasu sai sun samu hanyar da za su kau da wannan gawa za ka gane irin waɗannan cewa al'adu ne idan ka kalli abubuwan da har inda ba a taɓa jin labarin musulunci ba za a samu mutanen wannan wurin suna yin abu ta yana cewa abin al'ada ne kamar kasuwanci kamar aure kamar mutuwa da muka faɗa to mutuwa idan an mutu kau da gawa al'ada ce da musulunci ya zo sai ya kawo tsare-tsare ya ce ga yadda za a yi to wannan kaga yanzu addini ne ya zo ya yi kaka gida a cikin al'ada haka aure al'ada ne ma'ana har inda babu addini mutane suna zamantakewa tsakanin jinsinsu na fata mafahimci wannan jama'a da musulunci ya sai ya ce to ga tsare-tsaren da ya kamata abu wajen wannan zamantakewa tun daga kan waye zai daura aure yayi ne daura aure me za a biya na sadaki waɗanne mata ne bai halasta mutum ya aura ba adadin matan da mutum zai aura yadda ake zamantakewa da mata da sauran abubuwan da alkur'ani da sunna suka bayyana dangane da mu'amala aure haka ciniki haka gado da sauran ire-iren waɗannan abubuwan to su ne abin da za a samu cakuɗe ɗaya tsakanin al'ada da kuma ainihin ibada akwai abin da kuma tsantsar ibada ne kamar sallah ibada ce tsantsagwaranta babu wani abun duniya a cikinta ana yin ta ne kawai dan abin da za a samu a wurin Allah kamar azumi kamar aikin hajji waɗannan sa daga cikin al'ibadatul mahba akwai kuma waɗanda suke ainihin wato tsantsagwaran al'ada ne babu ibada a cikinsu kamar tafiya da mutum zai yi ko zama bacci ko tashi cin abinci da makamantansu ana samun ibadoji ne kawai a matsayin ladubban da suke kewaye da wannan amma asalin shi abin babu wani lada da za a samu a cikin shi mu gane bambanci tsakankaninsu loma da mutum zai kai bakin shi bai da ladan kai wannan loma bakin shi amma jana'iza al'ada ce amma wanda ya je yana da lada waga an samu cakuɗe ne tsakanin ibada da al'ada ina fata mun fahimci wannan haka ainihin wato a tafiya da zaka taka da kafaka daga ɗakin ka zuwa waje ko daga anguwa zuwa anguwa ka je kawai kai wata harka ko ka hau mota ko mashin ba ka da ladan wannan abun da kake babu inda ka ce ka da wani lada saboda tsantsar bukata ce ta rayuwa kawai ina fata mun fahimci wannan shine ake cewa al'adatul mahaba kenan wancan kuma su sallah da azumi da makamantar su kuma shine al-ibadatul mahaba sai kuma ibada wadda ta zo ta yi kaka gida a cikin al'ada shine kaman aure akwai ladan aure akwai ladan jana'iza akwai ladan sada zumunci kaga ibadoji sun shiga cikin waɗannan al'adun kenan to in ka duba waɗannan zaka ga kashe-kashe ne kala daban-daban da malam ya cakuɗa su anan waɗanda suke ainihin na abubuwan da mutane suke aikatawa waɗanda a cikinsu kuma zai fitar mana da ƙa'idojin hani game da kwaikwayon yahud da nasara sai ya ce fahazihi tis'atu aqsamin waɗannan kashe-kashe kenan guda tara kowanne za ka raba shi zuwa gida uku kowanne a cikin shi akwai tsantsan ibada tsantsan al'ada ibada da ta shiga cikin al'ada kaga a cikin kashi na farko ka samu kashi uku cikin wato kashi da ke magana akan abin da yake da shari'a ne a shari'arsu shari'a ne a shari'armu ba kashi na farko ba kenan to a cikin shi za ka samu tsantsan ibada tsantsan al'ada ibada da ta shiga cikin al'ada sai kuma a cikin kashi na biyu abin da yake shari'a a wajensu aka soke shi a cikin shari'armu ka samu tsantsan shari'a tsantsan al'ada shari'a wadda ta shiga cikin al'ada haka kuma a cikin abin da su ne suka ƙirƙiro shi ba yi da asali za ka samu a ciki akwai wanda suke da tsammanin suna yin tsantsar ibada akwai wanda suke da tsammanin suna yin tsantsar al'ada akwai wanda suka cakwada tsakanin al'ada da ibada a cikin shi fa amma al awwal wa huwa ma kana mashru'an fi shari'ati yace bangare na farko wanda shine shari'ar da ke cikin addinan guda biyu na musulunci da kuma addinin yahudanci a baya aw ma kana mashru'an lana wa hum yaf'alunahu ko kuma abin da yake shari'ar mu ne amma su ma suna yin shi fa hadha ka sawmi ashura kaga sai ka ɗauki azumin ashura a matsayin misali ga wannan au ka asli salati wa siyam ko ka ɗauki asalin ibadar sallah da ibadar azumi fahuna a irin nan ta qaul mukhalafatu fi sifati dhalika al-amal ana samun saɓanin ne a cikin siffa aikin wato mu ci gaba da yin sallah ba zamu ce ba za mu yi sallah ba dan mun ji labarin yahudawa suna yi da zamu ci gaba da yi tun ya zo a cikin shari'ar mu amma kamar yadda ya faɗa mana a ƙarshen wancan fasalin wajibi ne a samu yanayi da za ka ga an samu inda aka saba to shine mukhalafa tana zuwa irin nan ne a cikin siffa aikin kama sanna lana a sauma tasu'a wa ashura kamar yadda shari'ar mu ta zo ta azumin tara da goma ga watan almuharram muharram wa kama umirna bi ta'ajjilil futuri kamar yadda aka ainihin umurce mu da mu gaggauta karya azumi buɗe baki wal maghribi da gaggauta yin sallar magariba mukhalafatan li ahli kitabi dan mu saba musu dan su ba sa yin bude baki cikin gaggawa ba sa yin sallar magariba sai taurari sun fito wa bi ta'khir as-sahuri aka ce mu dinga jinkirta sahur har zuwa gab da fitowa al-fajr mukhalafatan li ahli kitabi dan mu saba musu duk mun dace da su a cikin aslus siyami cewa ibada ce da suna yin ta mu ma muna yin ta kuma ta tabbata a shari'ar su ta tabbata a shari'ar mu Qur'ani ya ambaci ƙararar cewa ya an farlanta mana azumi eh, kamar yadda aka farlanta a ko kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wa kama umirna bis salati <clears throat> finna alai kamar yadda aka umurce mu da yin sallah da takalma mukhalafatan lil yahudi dan a wa yahudawa wa hadha kathirun fil ibadati irin wannan siffa ta mukhalafa fil amali tana da yawa a cikin ainihin ibadojinmu wa kazalika fil adati hakanan a cikin al'adunmu fa qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace allahadu lana wa shaqqu li ghayrina kaga a cikin al'adan wato jana'iza manzon Allah yace kabari lahadu wanda ake karkatar da shi ta gaba din nan to shine namu na musulmai wa shaqqu li shi kuma shak wanda za a tsaga shi ɗin nan gama garin kabarin nan da ake yi to na wasunmu ne wasanna taujiha quburil Musulmi na ilal ka'aba kamar yadda kuma aka sunnanta cewa kaburburan musulmai a dinga yinsu suna kallon alƙibla tamyizan laha an maqabiril kafirina dan su bambanta da makabartar kafirai duk inda ka je gari ka ga makabarta da zaran kaga kaburbura suna kallon alƙibla to ka san wannan makabartar musulmai ne in ko ka gansu kawai ga sunan an musu wani jeren giya ta daban to alama ce akan cewa makabarta ce ta kafirai fa inna asla dafni min al-umur al-mashru'a fil umur al-adiyya yace dan shi asalin rufa gawa to abubuwa ne wanda yana daga cikin abubuwan da shari'a ta shigo cikin al'ada kamar yadda muka faɗa sun maƙadi talafatu shara'i'u fi sifati sannan sai shari'o'in suka sassaɓa a wurin siffar yadda ake rufa gawa wa huwa aidan fihi ibadat kaga a ciki kuma akwai ibadoji don akwai wanke gawan ibada ne an faɗi ladan shi akwai yi mata sallah ibada ne ɗaukanta zuwa makabarta ibada ne sanya ta cikin kabari ibada ne akwai ladaddakin da aka ambata game da wannan sannan yi mata addu'a bayan an rufe ta shi ma ibada ne kaga asalin aikin al'ada ne amma ibada ta shiga cikin kowace gaba na shi ina fata mun gane wannan walibasun na'ali fi salati fihi ibadatun wa'ada kaga sanya takalmi a cikin sallah shi ma akwai ibada a ciki akwai al'ada wa naz'un na'ali fi salati shari'atun kanat li Musa alayhi salam a yayin da yake kuma cire takalmi da ake yi a sallah kullun cire takalmi to wannan yana cikin shari'ar annabi Musa alaihi salam wajibi ne anan mai taliki akan cewa jama'a yana daga cikin alamun mutane suna bin sunna shine a ga cewa suna yin sallah da takalminsu babu shakka rashin yin sallah da takalmi kullum to bid'a ne yadda ake yi a masallatai a tara takalma a kofar masallaci din nan ba addinin musulunci bane a ce kullum shine al'adamu irin shari'a annabi Musa ce amma a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo kusan kamar ka ce sun kusa shi tawaturi game da halasti da sunnancin yin sallah da takalmi ko aje shi a tsakankanin kafafu ko aje shi ta hagun da mai sallah idan babu kowa amma wannan da muke yi yanzu a masallatai cewa a yi ta aje takalma a waje ko a yi wurare na musamman na aje takalmi ko a rubuta ƙararra cewa wannan masallacin an haramta yin sallar takalmi a cikin shi babu shakka wannan karo ne da shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halasta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi sahabbai sun yi mutanen kirki ba su gushe ba suna yi Allah ya tsare mu da ne sai malam yake cewa wani hau zalika mina ash-shara'i allati jama'nahum fi asliha da kwatankwacin waɗannan daga cikin shari'o'in da muka yi tarayya da yahudu a cikin yinsu wa khalafnahum fi wasfiha amma kuma muka saba da su a cikin ainihin siffar aikin alqismu Sani, kashi na biyu daga cikin ɗabi'ar wato daga cikin kashe-kashen mukhalafa amin abin da suke yi din wanda shine ya kira shi da suna ma kana mashru'an thumma nusika bil kulliya abin da yake shari'a ne a wurin su sannan aka soke shi gabaki ɗayan shi kasabti kamar rana asabaci wannan saturday da ake ainihin wuyin hutu a cikinta gashi nan a ƙasa zamu kanta wannan taliki da mala yake cewa asabtu huwa sabatul yahudi aka ce sabat sabat da ake cewa ce ita ce asabacin yahudawa wa huwa idul usbu'i inda shi ta ce sallan mako ma'ana ita ce ranar bikin mako a wurinsu ko hutun mako bi masabati yawmil juma'a lil musulmina. kamar yadda matsayin ranar juma'a take a wurin musulmai wa qad harrama Allahu saida Allah ya haramta farauta saidal bahri wato su farauta kogi kama kifi yawmas sabti alal yahudi imtihanan ranar asabar don ya jarabci yahudawa fa khalafu amrallahi ta'ala sai suka saba wa umarnin Allah suka je suna yin dabaru suna yin hila sai su je su kafa tarko ranar asabar ba za su kama kifin ba sai washe gari da sassafe Allah ya ainihin wato hukunta musu wannan kama annal yahuda zadu fi sabti min al-awaidi wat taqalidi ma lam yashra'ahu Allah kamar da kuma sun ƙara abubuwa na al'ada da abin da suka saba aikatawa a cikin wannan rana ta asabar wanda Allah bai shar'anta ta ba fala yajuzu lil muslimina an yuqalliduhum fi shay'in min zalika malam mai ta'aliki Nasiru al ya yace bai halasta ga musulmai su koyi da ainihin yahudawa a cikin wani abu irin wannan ba wa misluhu al ahad inda nasara haka nan ma ranar lahadi wadda ita kuma ita ce ranar sallan mako a gurin nasara fala yajuzu lil muslimina ittikhadhuhu aidan lil usbu'i bai halasta ga musulmai su mai da ranar lahadi ta zama ita ce ranar bikin makon su ba wa min al mu'lim malam yace daga cikin abin ban haushi abu mai radadi anna ba'da biladil muslimina la tazalu tattakhizu al ahada aidan lil usbu'i taqlidan lin nasara yace wasu da dama daga cikin kasashen musulmai ba su gushe ba suna riko da ranar lahadi a matsayin ranar hutun mako suna masu kwaikwayon kiristoci wa majaratan lahum wa lahum suna makwabtan kiristoci akan wannan ɗabi'a au ibqa'an ala ma sannahul musta'miruna ko kuma kokarin tabbatar da abin da turawan mulkin mallaka suka tsara al-kufar wanda suke arna ne hina tilkal bilad lokacin da suka ci ƙasashen nan da yaki irin kasashen mu jama'a ba daidai ba ne bisa waccan ka'idar a inda muke da ƙarfin da za mu iya canza abu ba daidai ba ne mu ɗauki asabar da lahadi a matsayin ranakun hutu ba ma aiki ba ma karatu ba ma zuwa makarantu ba ma zuwa kasuwa ma yanzu irin gobe lahadi a garin zariya ɗin nan za ka sha mamaki sai ka ɗauka kana inugu ne akwai abubuwan da da dama ma kana so ka siye su ranar lahadi daga cikin kayan gini ko kayan kwamfuta ko kayan lantarki ko spare parts na ababen hawa to sai dai ka siya yau asabar ko kuma ka bari sai litinin in ba haka ba waladi ba za a san baka nike ba musulmi ba zai fito ba masu sai da waina musulmai mata ba za su fito ba masu ainihin shara musulmai ba za su fito ba makarantun islamiyu da na boko na musulmai ba sa yi kiran lahadi illa man asamallah makarantun boko wanda suke private school ne na musulmai wai ba sa aiki asabar lahadi kuma duk wani sha'ani da za a yi na biki na aure ko menene sai a ce sai asabar sai lahadi duk wani ya daga cikin mutaba'a da mujarat da mala yake ambata a nan da ainihin yahudawa da kiristoci wanda kamar da ya faɗa bai halasta musulmai su yi ba sai dai in an fi karfinsu don mun ji a baya ya ambaci wannan uzurin game da cewa a inda aka fi ƙarfin musulmai ba su da saula da jaula a lokacin ya zama musa larura wannan ya daga cikin alhadi zahir da babu laifi suna iya kwaikwayo da shi a sa'ad da ba yadda suka iya amma in akwai yadda musulmi suka iya wajibi ne ya zama juma'a ita ce ƙarshen mako a gun musulmi wanda ita ma a wajen mu'amalanta ta bai halasta a ce ba za a yi komai ba bai halasta a ce tutun da ranar ƙarshen mako ne ko bikin ƙarshen mako ne to babu abin da za a yi sai dai hutu kawai a rufe shaguna da kasuwanni da komai shi ma wannan ba daidai ba ne abin da ake nufi kawai shine a wayi gari ana girmama wannan rana tun da garin Allah ya waye akwai abubuwan da za a yi na azkar tun daga irin karatun da za a sallah asuba surar da ya kamata a karanta a sallah asubahi hadisin ya inganta game da karanta ainihin sura ta ainihin alif lamin sajada a raka'a farko da kuma suratul insani hal ata alal insani a raka'a ta biyu abinda bai inganta ba shine cewa da aka yi wayu dimu ala zalika yana yin dimanta shine kawai bai inganta ba da karanta suratul kafi duk da yake mawqufi ne hadisin bisa inganta da malamai suka mishi akan Abu Sa'id al-Khudri amma salaf sun tafi akan wannan al'ada ta karanta suratul kafi da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon wannan wuni da yin asubanci ma'ana tafiya da wurwuri zuwa masallacin juma'a da sanya wa 'ya'yanmu kayan sallansu a musu wanka su gane yau biki ne yana cikin suna jama'a a sa fararen kaya a yi wanka su ji a jikinsu cewa yau biki ne amma kuma za a je shagon kasuwa in ta kama za a je makaranta in ta kama za a yi sana'a in ta kama za a je ofis ba wai zama za a yi kaɗai ba sannan a wuni cikin wannan yanayin na walwala shine kawai abin da ya zo a sunna wannan jama'a shine abin da ke cikin al'adar musulunci amma yadda muka dauka da yanzu za a yi aure sai a ce to sai asabar asabar karfe biyu da rabi kowa ka ke sakawa inda inda ka san an samu wani nasi irin da Allah ya ce atawa saube shi mutane sun bawa junansu su wasiya ne kai e idan babanka ya ce maka in na mutu in za ka yi wa yarka aure to ka tabbatar ranar asabar ne karfe biyu da rabi dole a cikin shekara sai an duba wata asabar koyaye ne in ba ta yiwu yau asabar ba to sai dai a daga ko wata asabar ɗin ma'ana da za a ce ranar bikin wani ƙaddara ya faru ya sa dole sai an daga ɗaurin auren to ba za a ce to mu zo mu yi gobe ba ko litinin ba sai a ce sai dai asabar da kai magana sai mutane su ce ai wai saboda waɗanda za su zo bukukuwan ma'aikatan gwamnati muna da 'yan uwa a kaduna muna da su abuja da fatakwal duk ma'aikata ne ba za su iya zuwa ba waye ke sai sun zo wane ne yake sai sun zo daga wani gari a ina aka samu sunna zuwa wani gari daura aure babu ita a cikin addinin musulunci al'ada ce kuma irin ta maguzawa garin babu musulmai ne mana idan yanzu dan uwanka yana da zaune a Kaduna ko Fatakwal ko Legas, ko Kano zai aurar da ƴan shi kai kana nan Zaria ko kana Gusau can Kano babu musulmai ne za su iya shaidar auren akwai ko eh, su auren ba sai an kai can ba jama'a duk waɗannan al'adu ne na kafirai amma sun riga sun shige mu har ma ba ma fahimtar su ba ma ma tuna cewa matsala ne san ba ma tunawa wajibi ne mu dawo cikin hayyacin mu mu ɗauke tunaninmu daga kan kwaikwayo na makantaccen kwaikwayo gare su al'amuranmu mu dinga yin su ranakun da shari'ar mu ta yadda ne ba dole sai an yi aure juma'a ba tunan da aka dama za a yi amma kuma ba daidai ba ne zama ana kirdadan cewa sai asabar kuma ba dole sai da rana tsaka biyu da rabi ba a iya yi da dare bayan sallar asuba bayan sallar la'asar tsakanin magariba da isha da makamantansu kuma me ke faruwa ma yake jawo wannan rashin aikin ya sa mutane suke wannan idan ka je gun auren ka duba gani duk wanda za ga ya baro abin da yake yi dama bai da abin yi ne zai zo ya zauna kwana uku yana hanyar zuwa lakwada kwana ɗaya ya yi wunin auren kwana ɗaya ya dawo kwana ɗaya saboda bai da wata kasuwanci da ya bari da lalace ala bai da shi bai da wata sana'a bai da wani aikin gwamnati yanzu ma'aikatan gwamnati da suke kamar bayi wanda uwar kama in ta mutu sai ka rubuta cewa an mun mutuwa sannan za ka tafi ka isa ka ce kwana uku cikin mako ka isa ka bar wajen aikinka tun alamis ka tafi ba za ka dawo ba sai litinin ba ka isa ba amma saboda garewa mu da aikin yi ne in the sense that muna da lokaci ba mu san abin da zamu yi da shi ba shi sa muke samun lokacin da mu barantar da shi a haka dan in kai wannan gayyata zaka ga duk wanda a cikin 'yan uwan naka da kai takama da su yana da abun yi wanda abun yin is prescribed zaka neme shi ka zai bugo ya ce to ni dai amun uzuri ma'ana kana da dan uwa yanzu soja ne yana mai yana yana yana eh, eh, an riga yin fosin ɗin shi san bisa dan zaka aure da yanka nan zariya sai ce sai ya zo kai ma ba za ka gaito shi ba sai ai wani yana da aiki <laughs> yana da aikin yi ko amma marasa aikin yi sai gaice su da mu ustazai sarakunan zuwa mu cika wuri in ana buki wala jama'a duk shirme ne wannan dukkan shirme ne ba al'ada ce mai kyau ba kuma dole sai an barta kawai sannan za a lafiya iya yawan mu dinnan yanzu in akwai wanda yake dauran aure ya isa daura aure kawai jama'a idan Allah idan an tashi kuma shaida ran daura ya ta aure Eh, ga wakilin angon ko ga angon shikenan ma isa ya shaida dauran aure ba sai an kira malamai ba ba su da wani mahalli na irabi a cikin malamai cutar mutane kawai suke ba inda aka ce sai da malamai wannan ya kawo adda wannan ya kawo wannan ya kawo nasu dabaru a ce sai an ba su kudin zaure kudin malamai duka cutar mutane suke mun taɓa wani ɗaurin aure haka wani malami ya miƙe ce sai an ba da kuɗi na ce mushamu za mu ba da kuɗi ba don in malanta ce ma malamai ne wala aka na ce mai na ce in malanta ce ma malamai ne sai wanda ta ce kai ba a haka ba a haka ai ka bari a basu ce to Allah sai dai ka basu ban dai ba ran baruwa <laughs> duka kawai sun saboda sun ƙi sana'a sun mai da wannan shine hanyar samun kuɗaɗen rayuwarsu kuma wannan dole haka ta faru tunda ba sa yin sana'a da za su rayu ba su da hanyar rayuwa sai irin waɗannan abubuwa akwai lokacin fa da aka yi a ƙasar nan kaza wannan aka yanka maka sai ka biya da kan kaza da aka biya kan kaza da wuya da shi za ka biya to waye ya ce kaza sai an fita ana yawo da ita da wuka ana neman da zai yanka waye ya ce haka ai ta yawo ana neman ina liman a yi nan a yi can in ba a gan shi ba a nemi na'ibi in ba a gan shi ba duwanda aka samu a gan shi da gemu kai a samu ya yanka da an je an dafa a kawo mishi kai da kafa Allah shi kyauta a takaice ne ce waɗannan abubuwa al'adu ne na maguzawa wanda wajibi a ba su kwaikwayo da su game da ranakun hutu to haka kuma ranakun da aka tsatsara waɗanda ake ba da hutu wanda suke da alaƙa da yahudawa idan mu ma'aikatan gwamnati misali waɗanda suke aiki da gwamnati bayan da ka iya dole ne mu fahimci wannan in aka ce yau esther good friday wacece christmas eh, boxing day new year maulud dai duk waɗannan ranaku ne na maguzanci da ake ba da hutu game da su ta an bada hutu kamar yaka sun gwamnati bai da ka iya dole ka huta domin za a rufe ma'aikata ko za a rufe makaranta da sauransu amma sauran waɗanda suke da yanci a irin makarantunmu na private school ba mu da dalilin za mu ce sai mun ba da wannan hutun don gwamnati ba ta lazimta wa makarantun private school sai sun yi wannan hutun ba ina jin wanda kawai na san ana lazimtawa shine national day 1st october da kuma children's day a makarantun 'yan yara shine nursery primary da kuma junior secondary school amma duk wanda ya wannan ci wannan sai wanda kuka ga dama to malamai su gane musamman malamai da su kawo makarantun private schools ba daidai bane ku matsa ku sai an ba ku hutun wai don kuna so kawai ya zama ba ku ruwa aiki ba kuna so ku samu one or two days off sai ku ce mu ma dole sai an ba mu hutun esta karkashin ku samu wannan hutu na rana ɗaya. kun shigo da mugu al'ada cikin ƴaƴan musulmai yanzu mu ƴaƴanmu da suke na albani science academy ba su ma san irin wannan hutun ba walillahi alham duk ba su ma san su ba irin waɗannan ranakun da sauransu ba su ma sani ba ba su san akwai wasu ranaku ire-iren waɗannan ba su san asabar lahadi a matsayin ranakun hutu ba suna zuwa aiki ranar haka kuma nan umrah suke yi walillahi darruhum akwai makantu ire-iren waɗannan ɗai-ɗai-ɗai da suke yin haka umrah sun canza malam ku canza umrah to me sa ku canza eh na'am eh ƙarin wato gogewa to kaga wannan ya daga cikin aibin saboda mun riga mun samu kanmu a cikin kunci dan me za a ce hadda sai a saboda lahadi saboda galibin makarantu suna yin karatu juma'a asabar litinin zuwa juma'a hadda wato ita ce aikin banza sai weekend wannan shine shine conception din shine conception din na san lokacin da aka yi bright future academy abin da yasa aka sa ta monday zuwa friday ni da ni aka yi wannan da lura da cewa kusan dukkanin malaman suna zuwa karatun asabar da ladi da malam yake a muciya don aka saka ta daga asabar zuwa laraba asabar ladi ba za a samu malamai ba to wannan wannan maslahan muka duba cewa to ta dinga yin aiki litinin zuwa juma'a ba wai dan ya dace na gwamnati ba dan mu mu samu damar zuwa da mu da sauran malamu samu damar zuwa karatun da yake asabar lahadi ɗaliban ko ba su yi asara ba amma ita kanta hadda ya kamata a yi mata revolution hadda ta fi ƙarfin asabar lahadi zama tsakani da Allah mutane suna ɗauka hadda ta alƙur'ani kawai wani abu ne na fila sai wanda ya ga dama wanda ya ga zai iya da haka aka satara na kunda babu aikin da ake yanzu da za a tafi wata makaranta hadda a ce ana yi ita ma litinin talata laraba alhamis juma'a da safe karfe takwas zuwa karfe biyu ba za a samu dalibai ba ba za a samu ba don kowa zai ga tabi jam ga boko ban kai dana ban kai shi hadda yau mai zai ci shi ko ya samu abinci inda ya samu alkur'ani amma wallahi da za a kafa ba za a samu dalibai ba in ma ka kai ɗanka sai sirikin kakan yaron da zai ce bai da ba uban matarka ba idan ya ji labarin ka kai ɗanka hadda ranar da tun daga litinin har juma'a lokacin da ake katun boko wala shi zai ce wala bai da ba za ka kashe mai jika sai ce za ka illata mai jika yadda mutane suke gani yanzu kowa na ta cewa kan 'ya'yan mutane jama ba haka ba ne za ga yanzu mutane suna da shigegi akan abin da ba nasu ba to wannan kaga illa da ta faru shi ta suka yi wannan wato su ma yanzu sun duba maslaha ne ke, sun duba maslaha ta suka canza saboda ƴaƴa na zuwa hadda asabar saboda lahadi kuma ƴaƴa suna zuwa refresher asabar saboda lahadi wato courses waɗanda ake yi na ainihin wato ah, extramural lessons waɗanda ake yin su asabar lahadi to duk wannan yana bayuwa ne akan asali ƙasar ta ki canzuwa daga abin da da musamir din suka suka akara da ka dole sai mutane su kayyafa ɗabi'ar abubuwan da suke yi don yi sutin waɗancan waɗancan wato prescribe ka'idojin Allah ya tsare mu kana magana malam na'am okay Suma ba dole bane sai kun ga dama to ka gani ko children's day din ma da independence din ba ba zo labari ba su da wani amfani mana ba su da wani amfani kullun yaran mu a cikin children's day suke damu duk abin da ya kamata su yi suna yi kuma independence da ake yi wani independence aka ba Najeriya ba dai suna bane kai turawa sun tafi ba ma gar turawan ba kan waɗannan yan uwan abun kai je ka bincika tarihi abinda turawan suka ma bai ma bai ma fi sauki matsala ba kan abinda wasu hausawan suke yanzu da yarbawa da inyamurai da sauransu mai bambanci ai suna ne kawai wani sabon salo ne na neo-colonialism wato mulkin mallaka amma ku za ku mallaki kanku mulkin mallaka alal akalli turawa nan da suke mulkin mallaka ba su satan kudin kowa kuma doka tana aiki amma yanzu fa da sunan muna da yanci amma babu doka sannan ga jarabar ɗiban kudin gwamnati da zalunci Allah shi kyauta a ma mala yake cewa ma kana mashru'an summa nusika bil kulliya kasabti abinda yake shari'a ta tabbatar da shi sannan aka share shi gaba daya kaman asabaci au ijabu salatin ko kuma kaman wajabcin wata sallah au saumin ko wani azumi wala yakhfa an-nahyu an muwafaqatihim fi haza. hani game da rashin wato dacewa koyi da su akan wannan abu ne da yake a fili sawa'un kana wajiban alaihim fa na ibada daidai wa daidai shin wancan abun wajibi ne a gunsu ya zama ibada gare su Au muharraman alaihim fa ta'allaku bil adati ko ko wanda aka haramta musu ne sai ya zama yana da alaka da al'adu fa laysa lirrajuli an yamtani'a min akli shuhumi bai halasta ga musulmi ya ce ba zai ci kitse ba wa kulli dhi zafrin ko ba zai ci naman tsuntsu mai farce ba ko makamancin haka ala wajihi tadayyun zalika da tunanin cewa yana yin addini dan addinin yahudu an haramta wannan wa kazalika ma kana murakkaban minhuma ko kuma abinda aka yi shi daga waɗancan guda biyu wahiya shine mene al ayad allati kanat mashru'a lahum idi bikin da yake shari'a ne gare su fa innal idal mashru'a yajma'u ibadatan domin shi biki na ainihin shari'a yana ɗauke da ibada bayan kasancewar shi al'ada wa huwa ma fihi min salatin a cikin sallar idi misali kaga akwai sallah da ake yi ta kanta sallar idi wa zikirin da ambatan Allah da ake yi au sadaka ko kuma sadaka da ake yi au nusukin ko yanka wa yajma'u ada sannan akwai al'adu a ciki wa huwa ma yuf'alu fihi min at-tawassu'i fi at-ta'ami wal libas shine abinda ake na ainihin wato yalwatawa game da abinci da sutura a sa kayan sallah a ci girkin sallah aw ma yattabi'u zalika min tarkil a'malil wadiba ko kuma abin da ke biyo bayan haka na yin hutun ayyukan da aka saba na yau da kullum alal aqal ranar sallah da washi gari ko kwana ɗaya ko biyu za ga mutane ba sa shagunan su da kasuwanninsu da wuraren sana'o'insu da makamantansu sukan ɗan huta haka su rage aiki a ɗan yalwata abinci a yalwata sutura a yi harkoki na ainihin nuna annashuwa da raha da ainihin biki to wannan kaga shine al'adun da ke ciki sannan kuma ga addinin da ke ciki shine zuwa idi ita kanta sallar idin kabarbari zikirori sadaka kamar zakafi da kai kenan da kuma yanka kamar layya ko makamancin shi wali haza yace sai ce wallaibul ma'azuni fihi da kuma wasa wanda aka halasta fil a'yadi a lokutan bukukuwan liman yantafi bil la'ab ga wanda wasa zai mishi amfani sune yara da mata ko da aka ce wasa ya halasta da sallah banda manya domin gashi na a cikin hadisin sayyidina Abubakar da da ya rutar da manzo Allah zo na manzo Allah yake yana zikiri su kuma yan matan suna suna wannan kada kada kaga manzo Allah bai shiga yayi joni ba da ka baya daga cikin sunnar wasannin a ga manya suna yi dan manya ba su da lokacin wasa a kaidar rayuwar manya a ka'idar rayuwar duk mutum mai mutunci to lokacin wasa ya kure mai daga wasa wanda zai musu amfani su ne yara da kuma mata saboda su ɗabi'a su daban ko yanzu in ka je makarantun yara za ka ga duk inda aka yi ga makarantar yara to wajibi ne zama daga cikin asasiyar ɗinta dole akwai wajen wasa don wannan wasan a gurin yaro yana da muhimmanci watakila fiye da muhimmancin kai neman kuɗin da kake a wurin yaro babu abin da ya kai muhimmancin wannan wasan don shi ne abin da za ga yana yi ko da ba a ce yi ba wanda karatu ko sai an ce sannan zai don haka da wasa wanda yake ya halasta ga waɗanda zai musu amfani wani hau zalika da makamancin waɗannan wani haza ƙala sallallahu alaihi wa alaihi wasallama don haka ne manzon Allah ya ce lamma zajar abubakar radiyallahu anhu juwairi ya juwairiyataini anil ghina'i fi baitihi yayin da na bakar ya shigo ya ga waɗannan 'yan mata guda biyu suna yin waƙa. a cikin gidan manzon Allah ranar sallah sai na bakar ya musu tsawa ya ce muryar shaidan kuma a gaban manzon Allah sai manzon Allah ya ce da'ahuma ya ababakar kyale su abubakar rabu da su fa'ina inna li kulli qaumin ida kowace al'umma suna da bikinsu na shekara shekara wa inna hadha idana mu kuma wannan shine bikin mu ka ba su su shakata ko dan yaye ne wa kana al-habashatu yal'abuna bil harabi yawm al-eid sannan an samu 'yan mutanen ƙasa habashi suna wasa wasan ainihin wato wasa da makamai shine alharab suna wasan harbi da jifa da mashi da kokowar sojoji a ranar sallah da haka babu laifi ranar sallah irin wannan wasanni fareti ne za a yi wasan kokuwa ne wasan ainihin a gwada kwanji ne da makamancin shi duk babu laifi ga wanda suke matasa da yara da mata duk wanda yake ganin shi dole sai yayi wasa babu laifi yana iya yi ina fata mun fahimci wannan wanda nabi sallallahu alaihi wasallama yanzuru ilaihim manzo Allah kuma yana kallon su Kinin babu laifi ma babba ya je kallo ko a yi a gaban shi ko makamancin haka ba matsala bane da an ga limami ya je kallon hawan daushe ko hawan sallah ko hawan fani sau ko makamancin haka babu laifi wal ayadul mashru'atu yushra'u fiha wujuban aw istihbaban min al ibadati ma la yushra'u fi ghayriha yace su yadda ake gane idi na ibada shine a cikin shi akwai wasu shari'o'i wanda suke ibadoji ne na wajibi ko mustahabbi, wanda in ba irin wannan bikin bane babu a cikinsu. su wa yubahu fiha ana kuma halastawa au yustahabbu ko a ce mustahabbi ne au yajibu min al'adati allati lin nufusi fi hadd al'adun da zuciya ke so su aikata ma la yakunu fi ghairi haka zalika wanda idan ba lokacin idin bane baya halasta wali hadha wajaba fitrul idaini Don haka ne aka ce wajibi a sha ruwa ranan sallah babba da sallah karama kaga yana daga cikin abin da aka shar'anta na wajabci wa qurina bis salati fi ahadihima sadaqa aka gwama tsakankanin sallar idi a cikin ɗaya daga cikin idin guda biyu aka gwama shi da sadaka shine zakkafi da kai kenan wa qurina bihafil akhir zabah. a ɗayan kuma aka gwama sallar da yanka shine sallar layya kenan ko wakilahuma min asbabi ta'ami kaga da yanka da zakafi da kai duka hanyoyin samar da yalwa abinci ne a samu yalwata abinci da nama a cikin al'umma san hanyoyi ne da za a yalwata dan amori, a san cewa eh lalle ana buki fa muwafaqatuhum fi hadha al-qism al-mansukh min al-ibadati aw al-adati aw kilahuma aqbahu min muwafaqatihim fi ma huwa mashru'un al-asl ya ce a irin wannan kashi na biyun ibadojinsu waɗanda shari'ar musulunci ta zo ta soke su to yi musu kwaikwayo a nan biye musu a kan wannan kala na biyun to abin da ke cikin shi yana da muni kwarai fiye da dacewa da su a wancan kashin na farko wanda yana cikin abin da dama a shashara shari'arsu, misali wanda bai yin sallah da takalmi kullum to ya zama kullum sallar shi babu takalmi to ya dace da yahudu wanda ke yin azumi yana jinkirta buɗe baki ya dace da yahudu wanda baya ainihin wato jinkirta sahur shi ma ya dace da yahudu amma laifin shi na dacewa da yahudawa bai kai laifin wanda ke dacewa da su akan asabar ba da lahadi saboda wancan an yi muwafaka akwai shi a shari'ar mu akwai su a shari'ar su wannan kuwa babu wannan muwafaka shari'ar su ta zo da shi shari'ar mu ta soke shi ina fata mun gane wannan shi yake nufi da cewa a irin nan biye musu akan wannan ibadoji ko al'adun da aka share ko ga baki ɗayansu aqbahu min muwafaqatihim fi ma huwa mashru'un lil asl yafi muni fiye da dacewa da su akan wancan da yake akwai shi a shari'a ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة ده هكا أنا يزم حرام كما سنذكره وفي الأول قد لا يكون إلا مكروها كما يدرام أنبتا أننقبا أما أوانشان فا تو مكروهي على الأقل وانشان مكروهي أما وانا حرام داتي هذا سوء كان waɗannan to haramun ne a ce za a yi bikin kirsimeti kai ma ka je ka siyo bunsuru wai saboda kana da makwabta kiristoci kada ƴaƴanka wai su ga an yanka bunsuru su ba yanka musu ba ka je ka siyo ƴaƴanka riguna da wanduna da takalma ka ce wai su ma su saka ranar 25 ga watan Disamba ko ranar 1 ga watan January ana buga knockout ana happy new year ana zuwa gun fada Christmas yana sa musu albarka wannan duka haramun ne kuma musulmai suna yin wannan wani abin takaici jama'a musamman ka je birane inda ake rayuwa rayuwa ta cakuɗe ɗaya ne a cosmopolitan birane irin Legas, Abuja, Fatakwal da makamantansu da nan nan Kaduna in ka je Kaduna ranar Kirsimeti ko ranar New Year ka je wuraren da ake park park irin gamjike da makamantansu za ka sha mamaki ga ƴaƴan musulmai ne wasu suke bikin Kirsimeti Allah ubangiji ya tsare mu wa amma al-qismu wa huwa ma min min ibadati aw al aw kashi na uku shine da su suka kirkiro na ibadoji ko al'adu ko kuma duka biyun fa huwa aqbahu wa aqbahu shi kuma yafi muni yafi wancan muni yafi na farkon can muni yafi na biyun nan muni wato shi haramun din haramun ne fa innahu law ahdathahu musulmuna. domin irin wannan bikin in musulmai ne ma suka kirkiro shi laqad laqad kana yakunu qabiha zai kasance mummuna musulmai ma suka kirkiro wani biki suka ƙara a cikin bukukuwan nan guda biyu sallah ta ainihin shawwal ɗaya ga watan shawwal sallar azumi kenan da sallar goma ga watan zulhijja ta ainihin wato layya in musulmi suka ƙara wani biki akan wannan tushi ƙara da musulmai suka yi haramun ne da ka duk wani biki da musulmai suka ƙara in dai ban da wannan bikin shekara-shekara jama'a mu ji wannan cewa haramun ne ka ɗauka da bikin ranar zagayewar shekarar musulunci da yanzu yake nema shi ma ya zama al'ada mai zaman kanta ɗaya ga watan muharram ana bukukuwa ana aikawa da text messages ana yin abinci taron addu'a da makamantansu wannan maguzanci ne sha biyu watan rabiul awal ko kuma tsawon watan rabiul awal ana yi da sunan wai ranaku ko lokutan tunawa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma maguzanci ne domin baya daga cikin abin da shari'a ta tabbatar haka bukukuwan da irin waɗannan zindikan yan shiya suka kirkiro goma ga watan kaza gadir khum kaza ga watan kaza haihuwan mahadi kaza ga watan kaza eh, maulidin fatima kaza ga watan kaza ranar kaza ranar kaza ga sanar ranar komai akwai inda ka san su ne minista ɗinkin duniya komai akwai ranar shi to duk waɗannan magudanci ne ba addinin musulunci ba ne ko da mutanen da suka ƙirƙiro su ana ce musu musulmai to na ko mutanen da suka ƙirƙiro su ba musulmai ba ne ma'ana waɗannan da aka ƙirƙiro a cikin farfajiyar musulunci ma haramun ne ina kuma ga wanda aka ƙirƙira a farfajiyar wani addini sannan aka ɗauko su aka wasu cikin musulunci jama'a na fata mun gane wannan ma'ana a ce a gidanka ne idan ɗanka ya yi laifi sunan shi laifi to ɗan riƙo ma in ya yi laifi sunan shi laifi yi ko sai ce a fakaifa idza kana mimma lam yashra'hu nabiyyun qat to ina kuma idan ya kasance babu wani annabi da dai da ya kawo wannan shari'a bal ahdathahu al-kafiruna hatsari ma kafirin ne suka kikiro shi fal muwafaqatu fihi zahiratul qubh saba musu wato dacewa da su anan abin da ke cikin shi na muni a sarari yake wa haza asulun wannan ka'ida ce da ya kamata a fahimta cewa duk abinda yake al'ada ne ko addini ne wanda a cikin addinin kafiran ma bid'a ne kamar shi kanshi a addinin kafirai ma bid'a ne da akwai kafirai kiristoci waɗanda ba su yarda da shi ba kuma suna da hujjojin su cewa babu shi addinin annabi isa to a cikin addinin annabi isa ma bid'a ne ina kuma ga bayan an ɗauko shi an kawo shi musulunci me yasa ya zama barna saboda koda musulmai ne suka ƙirƙiri wani sabon biki ko wata sabuwar sha'ira suka sa a cikin musulunci ba za a karɓa ba kuma haramun ne to ina kuma ga wanda aka ɗauko daga cikin wani addini ina kuma ga wanda a cikin wani addinin ma bid'a ce a cikin wani addinin bai da asali kuma kaga hauhawar ainihin barna da kuma illon da saka cewa ba za a karɓa ba wa aslun akharun huwa ga wata ka'ida kuma anna kullama yushabahu fihi duk abin da ake kama da su a ciki min ibadatin aw adatin na ibada ko al'ada aw kilaihima ko duka biyun huwa min al-muhdathati fi hadhihi al-umma ya zama daga cikin abubuwa kirkirarru a cikin mu wa min al-bid'a ya zama bid'a idil kalamu fi ma kana min khasa'isi wa ma kana min wa ma kana mashru'an lana wa qad fa'alahu salafuna fa'alahu salafuna as-sabiquna fala kalama yace dan muna magana ne akan abin da ya zama khasa'isihim an san su da shi su yahudawa aka ce kai akwai da su wa amma ma kana mashru'an lana amma idan shari'an mu ne wa qad fa'alahu salafuna sabiquna kuma magabatan mu sun aikata fala kalama bi babu wani magana akai shi addini ne ma'ana abin da aka shigo da shi cikin addini wanda babu babu shi bid'a ne sawa'un bid'an nan musulmai sai kirkiro ko musulmai sun aro ta ne daga cikin yahudawa don ana so ne a tantance abin da yake na kafirai ne yahudawa ko kiristoci sai musulmai suka ara wannan shine muhallin magana amma abin da yake al'adun musulman farko ne yace to wannan babu wanda zance akan shi cewa daidai ne za a ci gaba da yi fa jami'ul adillatu dallatu min alkitabi was sunnah wal ijma'i ala qubhi al bid'a yace gabaki ɗayan dalilan da suke cikin alqur'ani da sunna da ijma'i wanda suke hukunta cewa bid'a dabi'a ce mummuna wa karahatiha da kuma cewa abar kyama ce hariman ana haramta ta au tanzihan ko ana kyamar bid'a ana guje mata tandariju hadhihi mushabahatu fiha waɗannan kekeniya da ake da yahudawa suna shigewa ƙarƙashin waɗannan ƙa'idoji na haramcin bid'a ko karhancinta fayajtami'u fiha annaha bid'un muhdatha sai aka samu illoli sun hada akai illa ta farko cewa bid'a ce ƙirƙirarriya wa annaha mushabaha lil kafirin sannan kuma kama ne da kafirai wa kullu wahidin min al wasfaini mujibul lin nahi kowanne ɗaya daga cikin wannan siffa guda biyu ya isa ya sa a haramta wannan abu kasancewa shi bid'a ko kasancewa shi kama da kafirai to ballantana kuma idan siffa biyun sun haɗu gare shi idil mushabahatu manhiyun anha fil jumla domin kamanta kekeniyar an yi hani a kanta a jumlace walau kana salafu walau kanat fi salafi ko da kuwa an samu labarin mutanen da suka rayu na da can sun yi ɗauki wannan kama sun yi kama da shi gashi na ƙasa da yake cewa ai annal mushaba halin kuffari wal ajin fi shay'in min umurihim manhiyun anha hatta law kanat yaf'aluha ba'd mubtadi'ina aw al juhali wa nahwihim fi uhud salaf kama da maguzawa da kafirai ko ta yaya ne an hana ko da kuwa muna da labarin wannan kamantakeke ne an samu wasu mutane da suka rayu 'yan bid'a a cikin zamun nan da sun yi koyi da ita nan wato salaf a nan yanzu ya ɗauki ma'anar lafazin salaf a loganci shine zamanin da ba salaf lafazin yabo cewa mutane kirki na addini irin na annabi sabai ba domin lafazin salaf eh, da khalaf yana iya zuwa matsayin don ya nuna lokaci da zamani ina iya kuma matsayin ya nuna kalmar yabo ko suka in aka ce salaf da nufin lokaci to magabata to a cikin magabatan akwai zamunnan magabata wanda a cikinsa akwai yan bida kaga anan kalmar salaf ta haɗe da su ko kuma ka ce salaf kana nufin yabo shine mutanen kirki magabata muƙabilin shi shine khalaf mutanen baya waɗanda ba na ƙwarai ba to ko da a cikin magabatan can akwai wani mai irin wannan siffan sunan shi khalaf kamar yadda koda a cikin mutanen baya a wani mai sabon mutanen girki sunan shi salaf kenan yanzu sai ya zama salaf da khalaf ba ta da alaka da zamani ta da alaka da manhaji idan a matsayinta na kalmomi na yabo da suka idan kuma matsayinta na kalmomi da kinan lokaci ne tana da alaka da lokaci da zamani salaf wanda suka wuce khalaf wanda suka biyo baya to nan yi amfani da lafazin salaf ne da nufin waɗanda suka wuce kawai ina fata mun gane kenan koda wani a zamanin salaf kamar zamanin tabi'ai an samu yan bid'a atba'u tabi'ina zamun da suka biyo baya an samu mutane da suka aiki da wasu bidiyoyi idan aka samu wani a cikin ire-iren waɗannan zamun nan yayi koyi da wata al'ada ta maguzawa ba za a bi shi akai ba wal bid'u manhiyun an jumla hakanan su ma bidiyoyi an yi hani akan su a jumlace walau lam yaf'alu kufaru koda kafare ba su aikata wannan bidiyoyin ba fa idza jtama al wasfani in aka hada cewa ga bid'a kuma gashi kafare suna yin wannan bid'ar to a irin wannan wajen sara illataini an samu illa biyu mustaqillataini masu zaman kansu fil qubhi wan wajen nuna munin abun da kuma dalilin hana aikata wannan abu ina fata mun gane wannan jama'a sai mala yace faslun fil a'yadi sai yanzu duk wannan karatun da aka yi a baya jama'a to ta'asil ne ya gama magana akan ka'idojin daman karatun asalin shi akan bukukuwa haramcin bukukuwa ko sai yanzu ne ibn tamiya ya gama kafa ka'idojin da ya ce zai fada game da yadda ake gane abu kaza kama da kafirai ne mai hukuncin shi mai maganganun magabata akai mai qur'ani yace mai hadisi yace menene mazahib suka fada sai yanzu ya gama Allah ya gafarta mishi duk wannan wai yanzu gaba daya abun nan ne kamar kace so mun taɓa ne sai yanzu ne yace faslun fil a'yadi idza taqarrara hadha al-aslu idan wannan ya tabbata wannan ƙa'ida ta tabbata a cikin zuciyarka fi mushabahati game da kama da yahudawa ko kiristoci ko kafirai fa naqulu sai mu ce da kai muwafaqatuhum fi a'yadihim la tajuz dacewa da kafirai a cikin bukukuwan su bai halasta ba min tariqaini ta hanya biyu a tariqul awwal hanya ta farko huwa ma taqaddama min anna hadha hadha muwafaqatun li ahli kitabi fi ma laisa fi dinina shine abin da ya gabata cewa irin hakan dacewa ne da kiristoci da yahudu a cikin abin da ba addinin mu bane wala adata salafina kuma ba al'adan magabatan mu bane fa yakunu fihi mafsada mafsadatan muwafaqati sai zama a cikin shi akwai barna wajen dacewa da su wa fi tarkihi maslahatu mukhalafati a cikin barin shi kuma akwai gyara na ainihin saba musu hatta law kana muwafaqatuhum fi dalika amran ittifaqiyan ko da kuwa dace wadda aka yi da su akan abin abu ne da ya zo a matsayin gamdakatar ko incident shine ittifakan ba tare da mun dacewa da su ba laisa ma'khudan anhum ba mu ciro da gare ba mu san suna yi ba akwai abin da zaka wayi gari kana yi baka ma san cewa yana da asali daga gare su ba kana al-mashru'u lana mukhalafati ko da haka ne zai zama wajibi ne shari'a ne mu saba musu akai ran da muka gane suna yi lima fi mukhalafatihim min al-maslaha saboda abin da ke cikin saba musu na maslaha kama ta kaddamata da isharatu ilaihi kamar da aka faɗa a baya faman wafaqahum wanda kodi ya dace da su yana kwaikwayon su fawwata ala nafsihi hadhihi almaslaha ya saryewa da kanshi wannan gyaran wa in lam yakun qad ata bi mafsada ko da bai wata barna ba fa kaifa idza idza jama'a jama'ahuma to yaya kuma idan ya haɗa abin guda biyu shine ya hana kanshi wata maslaha sannan ya kawo mafsada don mutane suna kokarin kawo tazarru'i su ce to yanzu me a cikin haka me laifi a cikin haka menene laifi dan an yi biki ranar asabar laifin shine kama da su ka tsarewa kanka maslaha ko da babu mafsada balantana ma kuma akwai wa min jihati annahu min al-bida'i al-muhdatha sannan kuma ta fuskar kasancewa abun bid'a ce farariya wa hadhihi at-tariqu la rayba annaha tadullu ala karahati at-tashabbuh bihim fi zalika wannan hanya ta farko din nan babu shakka akan cewa tana bayyana karhancin dacewa da su da bin su akan haka fa idza fa inna aqalla ahwali tashabbuhi bihim mafi karancin yanayin kama da su an yakuna makruha a ce makruhi ne wa kadhalika aqallu ahwali bid'i an takuna makruha kamar yadda mafi karancin halin bid'a shine a ce ya ce wa yadullu kathirun minha ala tarim tashabbuh bihim fil aid an samu kuma da dama daga cikin hujjoji wanda suke nuna cewa haramun ne kama da kafirai a cikin bikinsu mislu qawlihi sallallahu alaihi wa sallama kamar fadin manzon Allah da yake yace man tashabbaha bi qaumin wanda diye kama da wasu mutane to ɗaya ne daga cikin fa inna mujiba hadha fa inna mujiba hadha tahrimu tashabbuhi bihim mutlaqan abinda wannan ke hukuntawa haramcin kama da su kai tsaye sake ba kaidi wa kadhalika qauluhu haka nan fadin manzon Allah da yace khaliful mushrikina ku dinga saba ma yahudawa wa nahwu zalika da ire-iren waɗannan maganganu wa mislu ma zakarna min al-adillati min dalalatil kitabi was sunnati ala tahrimi sabil maghdubi alaihim wad-dallina yace kuma kama abinda muka ambata na hujjojin alqur'ani da sunna akan haramcin bin tafarkin yahudu da kiristoci wa ayadihim min sabilihim bukukuwansu na daga cikin tafarkin su ila gairi zalika min ad-dalail yace da sauran dai hujjoji da aka ambata a baya famanin aqafa ala ma taqaddama min ad-dalail al-amma yace wanda ya tsaya ya natsu ya fahimci waɗannan dalilan da aka ambata a baya nassan wanda aka kawo su nassi qarara wa ijma'an da ijma'in malamai wa qiyasan da ka'idojin da malamai suka kafa tabayyana lahu dukhul hadhihi al-mas'ala zai gane cewa zai bayyana gare shi cewa matsalan nan ta bukukuwa ta shiga cikin haramcin fi kasirin mimma ta kaddama min dalail a cikin da dama daga cikin hujjojin za a ga cewa hadda bukukuwa suna cikin abin da aka haramta wata bayyana lahu anna hadha min jinsi amalihim ko mutumin da ya tsaya yana zai gane cewa bukukuwa na daga cikin ayyukan kafirai wanda tafarkin su ne da aka hana ai koyi da shi allati hiya dinuhum wanda tafarkin nasu shine aikin addinin su aw shi'ara di aw shi'aru dinihim al-batil ko kuma wani abu ne da yake alamta addinin su na barna wa anna hadha muharramun kulluhu kuma cewa duka wannan haramun ne bi khilafi ma lam yakun min khasa'is dinihim amma banda abin da ya zama yana nuna alamun addinin su wala shi'aran lahu ko tambarin addinin su mislu kaman naz'in na alaini fi salati cire takalmi a wajen sallah fa innahu ja'izun ya halasta kama anna labsahuma ja'izun kamar yadda sanya takalmi din ma ya halasta a wajen sallah wa tabayyana lahu aidan kuma mutum zai gane cewa alfarqa alfarqu baina ma baqaina alaihi eh, ma baqina alaihi ala adatina bambanci tsakanin abin da muka tabbata akan al'adar mu lam nuhdith shay'an nakunu bihi muwafiqina lahum wanda ba mu kawo wani sabon abu da zai sa mu dace da su Fiyi a cikin wannan ba wa baina an a a'malan asluha ma'khudun anhu da kuma bambanci tsakanin mu kirkiro wasu ayyuka waɗanda an kwafo su ne daga gare su ƙatahun a aw lam naqsid sawa'un mun yi nufin kama da su ko ba mu nufi ba ma'ana ka gane bambanci tsakanin abin da muke yi akan al'adar mu ta musulmai daɗin shi da karamar shi da kuma dacewa shi da maslaha addinin da kuma ɗayan ɓangaren abin da muke yi na kwaikwayo da su munin shi da ƙazantar shi da haramcin shi sawa'un mun yi wannan abin da nufin mu kwaikwaye su ko ba da nufi ba wa amma tariqu thani al khas fi nafsi a ayadil kuffari hanya ta biyu wanda ke da alaka kai tsaye da su bukukuwan kafirai din fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wal itibaru da alkur'ani da sunna da ijma'i da ababen lura da aka kawo dukkaninsu sun tabbatar da haramcin koyi da ainihin kafirai a cikin bukukuwansu amal kitabu a cikin alkur'ani famin mata awwalahu ghairu wahidin min at-tabi'ina wa ghairuhum daga cikin abin da mafi yawan tabi'ai da wasu kuma wanda ba tabi'ai ba suka fassara fadin Allah wallazina la yashhaduna zura waɗanda ba sa shaida ƙarya wa idza marru bil lagwi marru kirama Allah yana cikin yabon mutanen kirki yake cewa ba sa zuwa inda ake yin abin ƙarya ake yin ƙarya abin da ba na gaskiya ba kuma in suka wuce ta inda ake yin wasa za su wuce cikin karamci farawa abubakar khallal fi jami abubakar khallal ya ruwaito a cikin littafin aljami wanda masail ne fatoyi ne na imamu ahmad ya harhaɗa da isnadihi an muhammad ibn sirina fi qawlihi ta'ala wallazina la yashhaduna adh-dhura qala huwa ash-sha'ani yace az-zuru shine ash-sha'ani menene ash-sha'ani yace idul lin-nasara yuqimunahu yawm al-ahd as-sabiq da idil fasl wani biki ne na nasara wanda suke tsaye da shi a ranan ainihin lahadin da take zuwa kafin ranan ainihin wato yawmul fasl wai yahtafiluna fihi bi hamlil asab suna yin biki ranan alamar bikin shine za ga kowa na rike da ganyen bishiyar kwakwar manja shine bi hamlil asaf ko kwakwar ko ganyen dabino eh, sa'af nam ganyen dabino ko ganyen kwakwar manja suna rike da shi haka wa yaz'umuna anna zalika zikra li dukhulil masih baitul maqdis suna cewa wannan bikin bikin tunawa da ranan da almasihu alaihi salam ya shiga birnin kudus ne ka karanta wannan sharhin a cikin littafin al-mujamul wasit na ainihin kamus din larabci a karkashin wannan kalma ta ash-sha'ani ma'ana wani biki ne da suke a wata rana ta musamman da tunanin cewa wai wannan rana ita ce ranan da almasihu isa alaihi salam ya samu halin shiga baitul maqdis kuma shi'ar ɗinsa a irin yanayin shine za a ga mutane rike da ganyayyaki suna yawo da su wataƙila a wancan zamanin su suke yin irin wannan wa kazalika zakara an mujahidin sannan sai khallal ya ambata daga mujahid kala yace huwa a ayadul mushrikina azzur shine bukukuwan kafirai wa kazalika an rabi ibn anas kala a ayadul mushrikina haka nan daga al-imam rabi ibn anas shi ma yace bukukuwan kafirai wa fi ma'ana hadha ma an ikrima qala hakanan cikin ma'anar wannan an ruwaito daga ikrima yana cewa la'ibun kana lahum fil jahiliya azzur wani wasa ne wani kalankuwa ne da ake a zamanin jahiliya rawa abu sheikh al-asbahani bi isnadihi fi shuruti ahli zimma, an ad fi qawlihi ta'ala al-imam abu sheikh al-asbahani ya ruwaito da isnadin sa daga dahak a cikin littafin shuruti ahli zimma, cewa ya fassara fadin Allah da yace wallazina la yashaduna zura da haku yace qala idul mushrikina bukin kafirai musulmin kwarai ba sa shiga cikin harkar bukin kafirai wa bi isnadihi an abi sinanin an bahak wallazina la yashaduna zura kalamu shirki shi kuma ya ƙara kawowa shi abu shekha kenan daga ainihin bahak da wani isnadin daban cewa ma'anar magana mutanen da ba sa yin kalma ta shirka wa bi isnadihi an juwaybir an dhahak wallazina la yashhaduna zura qala yace a ayadul mushrikina warawa bi isnadihi an amr ibn murra allazina la yashhaduna zura shi kuma yace la yamaliuna ahla shirki ala shirki ba sa yin tarayya ko su karkata zuwa su kwaikwayi shine yumaliuna ko su kwaikwayi ko su karkata zuwa ga mushrikai akan shirka su wala yukhalitunahum kuma ba cuɗanya da su akan shakka wa bi isnadihi an ata ibnu yasari qala qala umaru yace umar ya ce iyyakum wa ratanatul aajim na hane ku da irin murda baki lauya harshe irin na maguzawa wa an tadkhulu alal mushrikina yawma idihim fi kana'ihim kuma na hana ku shiga dakunan bauta coci coci na kafirai ranar da suke yin bukukuwansu wannan daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi Umar dan Khattab al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin sanin al-Kubra da Abdurrazzaq sanani da isnadi wanda yake ainihin kyakkyawa wa qawlu ha'ula'i at-tabi'ina innahu a ayazul kuffari to kaga duk waɗannan tabi'ai da aka kawo maganganun su kaji gaba ɗayan su suka ce bikin kafirai shine azzu laysa mukhalifan liqawli ba'dihim innahu shirk wannan magana bai saba da magana wasunsu wanda suka ce shirka aw sanamun fil jahili kana fil jahiliya ko wanda suka ce azzur sunan wani gunki ne a jahiliya da ake zuwa ana mai sujuda wa qawli ba'dihim kuma bai saba maganan wasu da suka ce innahu majalisul khana cewa azzur shine duk wani wuri da ake zama ana batsa da sakin baki mutanen kirki ba su zama a wajen wa qawlu ba'dihim da kuma magana wasu su suka ce inna hulgina'u azzur shine sauraron kiɗa jin kiɗa shine algina shine azzur li'anna adata salafi fi tafsirihim hakaza wannan ba sabani bane haka salaf suke yin tafsirin su yadhkuru rajul naw'an min anwa'il musamma li hajati mustamii ilayhi akan samu mutum malami ya faɗi ɗaya daga cikin nau'o'in abin da ke amsa wannan sunan dan ya biya bukatar mai sauraron shi auli yubayyinahu bihi alal jinsi dan auli biya bihi alal jinsi ko kuma dan ya nuna mishi cewa abin jinsi ne kala daban-daban ne amma ga ɗaya daga cikin samfur kama law qala al kamar inda wani wanda ba balarabe ba ba gwari zai ce mal khubzu menene al khubz wato da ake gasa gashashen fulawa kenan ko fayuta ragifan sai aka bashi guntun biredi wa yuqal lahu a ce mishi haza wannan shine shine gurasa kaga biredi nau'i ne na gurasa to yanzu ya bashi samfur kenan ko ai wanda ke nuna mishi sauran haka bil isharati ila al jins dan yi mishi ishara zuwa ga jinsin kamar yadda misali idan da wani zai zo garin da bai san irin mutanen ba yace akwai kabila kaza a garin nan sai aka nemi ce mai ka gan shi nan ba na nufin wannan shi kadai ne irin kabila ba ɗaya ne daga cikin ire-iren su Mana wannan samfur ne aka bayar da haka da wanda ya ce bikin kafirai da wanda ya ce shirka da wanda ya ce kiɗa da wanda ya ce wurin zaman banza da wanda ya sunan wani gunki ne a jahiliya da wanda ya ce zuwa gun bikin kafirai ne duk suna faɗan wato jinsiyat ne nau'o'in abubuwan da daga ba ɗayansu suna komawa zuwa ga Azur. kuma barin su zai iya kawo mutum musulmi yabo ya shiga cikin faɗin Allah wallazina la yashhaduna azur aikata ɗaya daga cikin su kuma da gwargwadon wanda ka aikata da gwargwadon nisan ka da wannan yabo da Allah ya ambata game da mutanen kirki walakin qad qala qaumun yace amma wasu sun ce innal murada shahadatu zuri allati hiya alkadib cewa yin shaidar ƙarya wa hadha fihi nazarun malai yace wannan akwai tababa game da wannan fasara fa innahu ta'ala qala domin Allah cewa yi la yashhaduna zura wa lam yaqul la yashhaduna bizuri bai kawo ba'un wadda ta ta'adda in ta nuna ƙarya ba wal arabu taqulu laraba suna cewa shahidtu kaza idan lafazin shahida yayi ta'adda zuwa ga maf'ul bihi babu ba'un to ma'anan shi halartuwa idza hadartahu a ibn abbas kamar da ibn abbas yake cewa shahidtu al ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana na shaida na halarci sallar idi tare da manzon Allah a cikin hadisin yace da Abubakar da Umar da Usman dukkaninsu suna fara sallah ne sannan su yi huduba wa qawlu Umar da fadan Umar da yake cewa al-ganimatu liman shahidal waqa ganima tana halasta ne ga wanda ya halarci yaki wa hadha kathirun fi kalamihim wannan yana da yawa a cikin zancen su wanda inda kaga shahida tayi ta'adda babu ba'un to ma'anar shi hadartu kaza wa amma shahidtu bi kaza fa ma'anahu akhbartu bi. in yace nayi shaida da kaza to shine na bada labarin abun ba na gani ba gashi nan game da ainihin azumi ko Fa man shahida minkum shahara aga shahida shahara bi ma'ana hadar shahara baya nufin wanda ya bada labarin wata wanda watan ya riske shi yana raye وجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموح يتي فسك ونن تفسيري نتابعي شيني أبونا أكين في الزور shine abu wanda aka kyautata shi almumawwahu wanda asalin shi kuma bai da kyau mutane ne kawai suka ga kyan shi aka bayyana shi da kyau aka fito da shi da sura mai kyau hatta ya zaharu bi khilafi ma huwa alaihi fil haqiqa ta da abin zai bayyana a bisa akasin hakikarsa shine maulidi ba addini ba ne, amma sai aka suranta shi ma mutane da sunan abu mai kyau kirismeti eh, ba addini ba ne, sai aka suranta mutane shi da sunan abu mai kyau suka ganshi a matsayin abu mai kyau kaga shi ne almuhassan wanda mutane suka kyauta shi almumawa aka lullube shi aka lullaba mashi wata riga mai kyau har ya bayyana da sabanin abin da shine hakikaninsa an yi rufa-rufa kenan an yi burin-burin shi ne zuri wa minhu ƙauli sallallahu alaihi salama kan faɗin manzo Allah da yake cewa ubi malam ya lam ka labisa saubai zurin wanda ke nuna ya ƙoshi da abin da ba a bashi ba to yana yana da kama ne da mutumin da ke saka riga da wando na karya, wanda ya fito tsirara amma kuma irin na susu sosai dinga riya akwai riga a jikin shi duk mutumin da yake kokarin bayyana kanshi da surar da ba haka yake ba jahili ne amma sai sa rigan malamai talaka ne sai ya shiga ta masu kuɗi karamin mutum ne sai ya dinga bayyana da suran babban mutum kaga shine yana kokarin tashabbu'i bi ma lam yu'ta kokarin kosuwa da abin da ba shi ba ko to misalin shi misalin mutumin da ya sa riga da wando na ƙarya malamai sun fassara daban-daban ko dai kace kamar wanda yake yawon tsirara amma yana riya yana da kaya ko kuma wanda ya sa riga da wandan da da an gani an san ba nashi bane kuma an san masu su shi kuma yana riya cewa nashi wanda yake abin da ba haka ya kamata yi ba saboda ba matsayin shi bane ta hanyar yin shiga ko cin abinci ko rayuwa ko ɗaukan al'adar da ba irin tashi ba annabi ya ce kamar wanda yake sanya sitiran ƙarya mai ma'anar sitiran ƙarya anan shine abin da ya juya shi daga ainihin haƙiƙaninsa. lamma kana yadhharu lima kana yadhharu mimma yata'amu bihi mimma laysa indahu mimma yu'azzamu bihi mimma laysa indahu saboda abin da zai bayyana ga mutane ana girmama shi da abin da bai da shi kaga shine ana mutum ya shiga wata sura za ta sa a bashi girman da ba nashi ba a bashi matsayin da ba nashi ba washahidu bizuri wanda yake yin shaida ƙarya yuzhiru kalaman yukhalifu al-batil yana bayyana zance ne wanda ya saba abin da yake a boye fa hadha wa li hadha fassarahu as-salaf taratan bima yadhharu husnuhu li shubhatin dan haka ne salaf suka fassara shi wani lokaci da cewa shine abinda za a ga wani kyau ya bayyana gare shi saboda shubha aw li shahwatin ko saboda sha'awa da ke cikin zukatan masu bayyanawa wa huwa qabihun fil batin alhalin a abu ne mummuna fashirku wa hauhu? kaga shirka da ire-iren abu irin ta yazharu husnuhu shubha ana samun kyan shirka yana bayyana ne ga mutum ta hanyar shubha duk mutumin da ke shirka to yana ganin akwai wata shubha ne ana ganin akwai wata shubha ne take sa ya ga kyan shirka me ke sa mutum ya je gun boka ko ya ce Allah uku ne sai wata shubha da ta shige shi wal gina'u kamar kida kuma wa nahwi da makamantan shi husnu huli shahwa me ke sa mutum ya ji daɗin kiɗa saboda wata muguwar tsatsa ta sha'awar barna da ke cikin zuciyarsa ita ke sa ya ga kyan da ke cikin kiɗa ko zina ko shan giya alhalin ba su da wani kyau amma akwai wani abu da yake sha'awa ya cimmawa na buƙatar zuciyar shi shi ke sa ya ga kyan barna shirka kuma ba akwai wani abu da ke sha makance mutum daga ganin gaskiya shaidan ya riya mushi cewa wannan abu mai kyau ne sai ya samu kanshi a cikin shubuha sai ya shiga cikin shirka wa amma a ayadul mushrikina idi kuwa bukukuwan kafirai fa jama'at shubhata wa sha'awa ta hada shubha da kuma sha'awa wa hiya batilun barna ce kuma id la manfa'ata fiha fi dini domin bukukuwan arna din nan ba wani amfani a cikin addini wa ma fiha min al-ladhati al-ajila abinda ke cikin su kuma na dadi na dan yanzu yanzu da zaka ji fa aqibatuha ila alamin karken shi ne kai zuwa ga jin radadi fasarat zuran da haka ta zama ƙarya wa ha zuwa wajen ha bayyana ka a wurin bikin kafirai wa idza kana kana Allahu qad madaha tarka shuhudiha idan ya zama Allah ya yabi barin zuwa gun bikin kafirai allazi huwa al huduri wanda zuwa wajen ne kawai bi ru'wakin bi ru'yatin ka ka ga abin da ake au sama'in ko ka saurara ka ga abin da ake fa kaifa bil muwafaqati to yaya kuma zaka ɗauki magana game da dacewa da su akai bima yazidu ala zalika da abin da ya dori akan zuwa kawai ko saurare kaɗai? min al amal allazi huwa amal zuri daga cikin aikin da aiki ne na ƙarya la mujarrad shuhudihi ba wai zuwa wajen ba kaɗai. mana in ya zama zuwa wurin kaɗai an ce ba kyau ko sauraron abin da suke yi kadai an ce ba kyau to kuma ga dacewa da su da za ka yi a cikin naka harka ka yi irin nasu babu shakka a ciki akwai muni fiye da kawai tsuran saurarensu ko zuwa inda suke a kalla abin da suke kadai ina fata mun gano na jama'a za mu saurara anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga fadin da yake cewa summa mujarrad hadhihi al-aya fiha alhamdu li ha'ula'i wa sana'i alayhi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi